sako na ga wanda suke dogon buri akan fashewan pi cewa za su je maka so goma za su sayi iphone pro max su rabawa abokai su sayi estate a abuja da yawa wayan abubuwan duka za su iya faruwa amma a sa dogon buri tun daga farko aka ni zan so su rage shi sunana adamu abubakar uh, ni ina da digiri a business second degree a business kuma to ayyukan da na yi a inda na aiki da na fara aiki a hukumar pension ne amma daga cikin shekaru goma sha biyar da na aiki na aiki shekaru tara a risk management and daga nan ne na fara hankali na ya fara karkata zuwa blockchain inda muke fama da cyber security na fara harkar crypto daga shekaru 2016 har zuwa yau kuma na ciki pi network a gwargwadon sani na don ne ɗalibi ne a da nake yi pi network shine network if you take in aka ɗauka word pi it means kamar riba a investment world then pi network is kamar riba na network network na riba and yadda aka tsara pi network ya sha bamban da wanda muka fara muka, saba muna sani pi network an gina shi ne a kan. yanda mutane da da suke da blockchain suke haka na suke gina nasu a kan cewa mutane sun riga sun yi eh, sun kudura da abin da suke son su yi daga wajensu a ajiye shi sai mutane su saya daga hannunsu don a samu riba in farashin ya je sama na pi network ba su yi shi haka nan ba sun yi shi ne a kan duk wani subscriber da aka gayyatar zai iya mining na pi daga wayansa daga gidansa hankalin shi kwance ba da sai ya yi wani subscription da kuɗin shi ba amma inda magana mutum zai zo ya ce ya yi a free bai zo free ba so wannan kuɗin data da lokacin da kake amfani da shi da kuma wayan da ka saya in baya ba mai karfi ba ne ba zai iya wannan abubuwan ba ya zama kamar jari da ka saka kenan cewa kana son kai ma ka samu a dama na cin riba daga pi network so bai zo ba a kyauta daga wani bangare kuma wajen kulawa da kariya mutum mutum ya yi takatsantsan cewa ba kamar binance ba ba kamar ethereum ba da za ka je da kasuwa ne kudinka ka je ka saya sai ka rike in ya je sama kai ne ke da daman komi da komi wannan abin da suke amfani da shi personal information ɗinka ne personal information ɗinka ya kumshi nambanka ya kumshi email naka ya kumshi ip na phone naka in kuma mutum na da ɗaya daga cikin wayan abubuwa musamman email daga email naka an san inda kake via protocol na wayanka so meye manufarsu da suke amfani da wayoyin mutane don yanzu haka duka duniya a pi network a gwagwadon sanin da na yi dai ana akalla miliyan 33 duka duniya so in mutum na da data na mutane miliyan 33 ba karamin data ba ne me manufansu ba su zo sun gaya mutane ba ina suke mun san cewa aka ce eh, eh, doctoral degree holders ne su daga stanford university amma me aini motive nasu na ciki da mutane ba su sani ba dole a yi takatsantsan da wannan abubuwan duka don me komi na iya faruwa ana iya amfani da data din a yi komi na shi eh launching file ba za mu ce ba yi ba because mataki-mataki ake launching the first matakin da aka launching was in 2018 shigowansu kasuwa na duniya ma gaba daya 2018 da suka shigo 2018 aka kaddamar da shi 2019 suka fara wanda mutane za su bayan sun launching ɗansu a background establishing it as a company 2019 suka shigo da mataki na biyu da mutane za su iya fara shigowa ana sendin mutane link na shiga su yi subscribing su fara mining a gwargwadon sani na fashe a december 2022 na wannan eh, wannan shekara da ake ciki ba zan ce ba zai yiwu ba tunda an shiga mainnet yanzu which, was the fine, which is the final stage kamin a fuskanci duniya duka na amfanin kowa da kowa ba za mu ce tun december 2021 zuwa 2022 in suka ce za su je kasuwa complete ba zai yiwu ba bidiyon da ake yadawa akan mutum ya je ya hada eh, kayan aure a social media da ake video nan da ake yadawa a social media cewa mutum ya hada kayan aure ya biya da fayil ni ban gani ba tukun amma zan so mutane su yi tunani ana editing video in an kuma yi editing video in ba wanda ya yi wannan karatun ba ne zai yi wuyan ganewa da gaske zai kai miliyan ɗari in miliyan ɗari na naira in ya fashe kasuwan duniya abun yana da yawa ba za mu ce a'a ba ba za mu kuma ce e ba sabida me komi daga kaɗan yake fara tashi kowane crypto da mutum ya sani a duniya a tawo a bitcoin da ya fara zuwa ai bitcoin da ya fara zuwa a 2010 ya zo ne a cent guda cent guda yau kamar 1 naira ne in ya zo a cent guda yau bitcoin ya zo ya tashi zuwa november last year bitcoin ya kai dubu 67 a wasu exchanges ya kai dubu na dola so idan mutum ya yi converting dola din dubu zuwa naira ya kusa miliyan 100 kenan amma ba za mu ce darajar pi ba zai kai haka nan ba don me bitcoin ya zo ne lokacin da ya fara shigowa darajansa bai kai inda ya zo ya kai shekara bara ba ani kuma wannan shigowansa ba za mu ce zai kai a nan da nan ba ina kuma zai tsaya ba wanda ya sani amma a yanda suka tsara pi network za mu iya cewa darajar ma zai iya wuce aka nan don in ya samu karɓuwan jama'a ana amfani da shi kuma bai da yawa a hannun mutane dole abinda zai kore farashin shi zuwa sama kenan kuma ba wanda ya san iyakacin inda zai tsaya sakona ga wanda suke dogon buri akan fashewan pi cewa za su je maka so goma za su sayi iphone pro max su raba wa abokai su sayi estate a abuja da yawa wayan abubuwan duka za su iya faruwa amma a sa dogon buri tun daga farko aka ni zan so su rage shi don me ni kaina misali uku da uh, suke personal experience ina zan yi magana kai don su san yadda za su daura burinsu na yi onecoin 2016 2016 da na yi onecoin ina da account guda hudu account guda hudu na a guda ina da 780,000 units na onecoin a yadda ake ta asashe cewa onecoin zai je kasuwa a 35 euros a wannan lokacin inda onecoin ya je kasuwa ne zai yi kamar ma wannan interview da nake yi zai yi wahala don me za yi wuyan ganina inda na sani ne ba mun manta ba ne mun yi na electronium electronium shi ma aka muka saya aka ce it was the first daga britain muka bi amfani muka bi reputation na uh, britain muka shiga electronium na saya uh, unit dubu ɗari na saya a wannan lokacin a cent but me ya faru ya zo ya faɗi bai tashi ba na uku shine billion dollar coin billion dollar coin ya zo kasuwa kowa ya gani zaka gan billion dollars a wallet naka amma ina zaka amfani da shi babu kuma mutane sun riga sun suka kudaden su so ina so in gaya wa duk wanda suke da dogon buri kan pi cewa su rage shi ba wai na ce pie zai yi filin bane dan Pi network is the one that shine suke controlling they are suke controlling stellar blockchain and stellar blockchain yau an riga an launching din shi za ka same shi a coin market cap za ka same shi a coin gecko so in pycoin network people suna karkashin the blockchain na stellar it means they are people da za a iya yadda da su cewa lalle sun san abin da suke yi tun da sun riga sun kaddamar da ɗaya da ke aiki so amma su kansu ba su je kasuwanni ba ne tukun don me ba za ka samu pi network a coin market cap ba ba za ka samu anything pie a coin gecko ba and nan guda biyu su ne aka sani duka duniya kowane coin kake nema information a kai ko me suke yi ko menene in ka shiga coinmarketcap.com ko coingecko.com ba yadda za ka yi ka rasa information a kansu na zan iya faɗi cewa pi network ya samu karɓuwa a arewacin nigeria saboda ni kaina na san sarakuna guda biyu masu ci yanzu da suke ciki to idan kuma basara ke kami ya shiga komi sarauta ba karamin abu ba ne kuma suna da wanda suke ba su shawara so idan su za su iya shiga akwai alama cewa sun yi bincike kuma sun gan tabbaci a kan abin da zai zo nan gaba shi yasa na gan cewa mutane da yawa daga arewacin najeriya sun shiga amfani da fa'ikan ni zan ce an fara amfani da shi amma ni ban yi ba tukun don me kamar yadda na faɗa da zo ni ina da su matakai guda takwas da mutum zai bi har a yi mafi abin da yake da shi daga testnet zuwa mainnet na riga na yi ina jira kwanaki goma sha hudu nan su cika ne su yi migrating nawa inda na sa sha lissafi zuwa mainnet nasu so that zan je eh, www.pychainmall.com in yi sayayya in gani in ga yadda yake a nan ne ni kaina zan iya ko in zan sake dawowa nan ne zan iya sake dawowa ce eh this is my own personal experience don me mutane su samu kwanciyar hankali akan wahalan da aka yi da akuri da aka yi tun wajen shekara ɗaya ko da rabi baya